Tarihin Fatima Bidani an yi bayyana shi a cikin bibiyar taken Maulo, gatana ce tsantsa ta Afirka da mai kada Maulon nan ɗan Nijar Jadu sai kuke yi wanda ya rasu a shekara ta alif dubu da ɗari tara da tasa'in da biyu domin darata wannan tarihi da al'adun Afirka. Samira Saini Jingo mai nada film kuma shugabar ɗakin production Nijar World ta ɗau alwashin rayar da wannan gatana ta hanyar nada film. ana bayanin tarihin wata mata kabilar fulani ne wadda ta fi duk mata kyau a wancan lokaci kuma wadda dukkan manyan sarakuna da mayaka suka yi shawar su aure ta amma a lokacin bata shirya ba har sai lokacin da masarautar ta ci mutuncin ma'aifiyarta tare da yi mata duka saboda haka wannan abin ya sa ta ture sai ta ɗauki niyyar auren miji mai ƙarfi da kuzari wanda zai kawo mata kan sarki da na ɗansa a matsayin sadaki daga nan sai ta haddasa yaƙi mafi girma a afirka ta yamma don ta samu haɗa dukkanin fuskokin tarihin gudunmuwar makusantanta ya tallafa mata sosai a cewarta. Tarihi ne wanda tun da ni saurare shi sai ni ta ganin kamar abin na faruwa a film na cewa 'yan uwana zan shirya wannan film sai suka yi min dariya domin suna tsammani ina wasa ne kamar yadda ni saba amma ba haka bane abin sai shige ni sosai na yi wa ma'afi na zancen sai ce da ni ni talaka ne Samira ba ni da kuɗin da zan baki amma ina iya taimaka miki ki fara jan hankalin mutane Allah ya shi kansa bai ga wannan lokaci ba amma kam ya ba abin muhimmanci Sani Magori a kyaukyawar kasancewarsa na mai aikin sinima kuma daraktan reshen ƙasa mai kula da al'amuran sinima a ƙasar Nijar ya yi farin ciki da ganin matasa na ƙoƙarin fifita al'adun ƙasar Nijar. a huskar masu shirya fina-finai bayan mahimmancin da wannan fim ke da shi yana nuna cewa ana iya rayuwa ta hanyar sinema ganin yadda dukan waɗannan mutane suka baiwa abin mahimmanci yana ba mu kuzarin ci gaba da abin da muka soma domin wasan sinema shine aikin da ke iya tattara dukkan ayyuka wuri ɗaya kuma ya rayar da su ina tsammanin nan gaba mutane ba za su je neman tarihi a cikin littattafai ba za su nemi tarihi a cikin fina mu kenan mu rubuta tarihi ta hanyar fim Daraktan da ke kula da sashen sinima a Niger mai da hankali ga fasa'ar bakwai ta hanyar fifita al'adunmu za ta baiwa ƙasar Niger kimar da ke gare ta a cikin lamarin sinimar Afirka kamar yadda aka santa da shi canda.